ايحسب ان لن يقدر عليه احد Shin yanzu mutum yana zaton idan ya aikata sabo babu wanda yake da iko a kansa, babu wanda zai kama shi saboda Ubangijinsa ne wanda ya halice shi.